me yasa ma aka ware ranar 28 ga watan mayu na kowace shekara a matsayin ranar tsaftar jinin al'ada na duniya to dalilin da yasa aka saka wannan rana ta 28 saboda ana maganar cyclant wanda ake kira kwanakin da mace take kafin ta ga wata al'ada ta zo kuma a yawanci mata bayan 28 suke ganin wata al'ada duk da dai wasu baya kaiwa wasu kuma yana dan fito amma a tsaka tsakiya dai kwana 28 ne to shi kuma watan biyar shi ma dai haka haka ne saboda mata da yawa al'adar ta kwana biyar suke gani duk da dai wasu kuma tana ɗan fi wasu kuma ba ta fi to me yasa ranar take da mahimmanci saboda mace da ta balaga za ki ga tana al'ada yanzu yara ma shekara takwas tara ki ga suna iya fara al'ada da wuri to za ki ga idan yara ba a koya musu ba har manyan ma wasu in ba a koya musu ba akan al'ada sosai da yadda za su kula da kansu da irin ma abubuwan da ya kamata su amfani da su sai ki ga gaba ɗaya mace ba ta iya kula da kanta ko kuma kawai abin ya zo mata ba tare da ta san shi ba sannan kuma daban da wannan wasu wajajen a duniya idan mace tana al'ada zake kamar ana kyamatanta wasu ba sa su je kusa da ita wasu kuma ke an ajiye su irin a nesa ma ba a zuwa kusa da su to duk da dai a fannin wannan kasa tamu ba a cika gani irin abubuwan nan mutu amma duk dai na cikin dalilin da yasa ake daina ake so a daina wannan stigma din da ake yi menene mahimmancin tsafta a lokacin da mace take al'ada tsafta dai tana da kyau ko da a ce ba mutum al'ada yake ba to amma yayin da muke mace take al'ada yana da mahimmanci mace ta tsafta jikin jikinta dalili kuwa shine jini yana da karni kuma yayin da mace ke al'ada in ba ta canja auduga da take amfani da shi yadda ya kamata tana bari misali abu yana sinin ɗinta to zaki dinga jin mace tana karni mace tana wari haka da sauransu to kin ga tsafta tana da muhimmanci mace dinga wanka da sauransu tana canja kuma kunzu yadda ya kamata kamar wasu irin matsaloli ne mace take iya fuskanta idan bata kula da tsaftar jikinta ba a lokacin da take jinin al'ada cututtuka dai zan iya cewa sun hada da misali idan mace tana barin auduga ya daɗe a jikinta akwai abin da ake kira toxic shock syndrome wanda wannan kuma akwai matan da ake ga zai iya sa musu infection haka wanda wannan kuma za ki ga mace idan auduga da take amfani da shi bai karɓe ta ba za ta dinga jin ƙaiƙayi haka sai ke ƙurarraji sun fi so mata a gabanta akwai yanzu irin kunzugu masu ƙanshi da ake siyarwa akwai abin da ake kira allergy to shi ma kin ga idan mace fatar ta ba ta son wannan kamshin to shi kanshi zai iya sa mata infection da sauransu. Wace shawara zaki ba ma mata kan tsafta tsafta don guje wa cin karo da waɗannan cututtuka da kika faɗa. Yana da kyau mace ki sani idan kina amfani da auduga wato fata bai kamata ki batta a jikinki ba har tafi karfin awa shida Ko da da jini akai da babu saboda in kika bari za ta dinga cin jikin ki kuma za ki samu infection da sauransu kuma idan kika bari haka za ki tana wari sannan akwai abin da ake kira tampon wato auduga wanda ake tura a cikin gaban mace to ita ma bai kamata a batta tsawon awa shida zuwa takwas ba dalili kuwa shine ake kira toxic shock syndrome shi ma wani infection da zai iya samun mace kuma gaskiya ba shi da kyau kwata-kwata kamar yadda muka yi magana kaikayi infection to shi kanshi mace yayin da take al'ada akalla za ta iya wanka su biyu zuwa su uku sannan duk yayin da ta je banɗaki daki ta yi fitsari ya kamata ta yi tsarki yadda ya kamata sannan kuma banda wannan shi kanshi pad din ya tabbatar mai kyau ne wanda ba shi da kanshi dan shi ma zai iya contribute wajen warin nan sannan kuma wajen infection din to abubuwan nan da idan mace ta kare su za ki ga insha Allah ba ta samu matsala ba